بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa an ta taj'alul hazna idza ita sahala bayan ka yan wa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to yau muna dauke da azumi na goma sha biyar a jerin azumin mukan wannan wata na ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in arba'in uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau kuma darasinmu zai fara daga ayata ta talatin daidai ko? aya ta talatin cikin suratul rum na malarama أعوذ بالله من الشيطان وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم to Allah subhanahu wata'ala ya ce fa'aƙin waje haka liddini hanifan wato ka tsayar da fuskarka ka sai ta fuskarka zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala hanifan kana mai bauɗewa dukkanin addinai na ƙarya wato kana fuskantar addinin Allah da ainihin kulliyar ka gaba daya wastamir ala aladdinin ladhi shara'ahu Allah laka ka ci gaba da bin addinin da Allah ya shar'anta maka addinin Annabi Ibrahim wato kana mai lizimtar fitrarka fitrarka ɗabi'arka da Allah ya gina ka eh al-salima wato ɗabi'a mai kyau allati fadara Allahu al-khalqa alaiha idarar da Allah ta'ala ɗabi'ar da Allah ta'ala ya gini bayansa gaba daya kanta, haka Allah ta'ala ya gini bawa Kin kafin kai karatu to Allah ta'ala ya gina ka akan kayan da ubangiji shine ubangijinka tun ba kana ainihin ba abin nan ba wanda ya koyar da kai komai Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wannan ko kuma ce manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi kudusi inda Allah ta'ala ke cewa inni khalaqtu ibadi hunafa Allah ya ce na halicci bayina hunafa'a ma'ana masu bauɗe ma addinan ƙarya masu bin addini na gaskiya tun asalin halittar bawa haka ake halittarsa fajtalathum ash a ash Hauwa hawwalathum ma'ana shaydanu sai suka bauɗar da su an dinihim gabanin addinin su Abu ya rawaito daga manzo sallallahu yana cewa mamin mauludin ba wani abin haihuwa ko mace shi zo duniya to akan fitira ya akan cewa ya yarda Allah ne ubangijinsa fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi wato baba iyayensa ko danginsa in kaga ya zama ba yahude to iyayensa ne suka mai da shi ba yahude in kaga ya zama kirista iyayensa ne suka juyar da wannan ɗabi'a ta su ta asali suka mai da shi kirista in kaga ya zama ba sai ba maguje to saboda haka saboda ya zama dan maguzawa ne shi ma sai tsinci kansa ba maguje sai tsinci kansa ba maguje amma asali da ainihin tunanin da ɗabi'ar musulunci Allah ta'ala ya halice sai manzon Allah ya buga misali kama tuntijul bahimatul bahimata jam'a kamar yadda dabba misali tinkiya ko ainihin akuya za ta haifi ainihin wato ‘yar uwarta tinkiya ko ‘yar uwarta akuya Jam'a tana tattare da dukkanin gabbanta kunnanta lafiya ƙafarta lafiya gadon bayanta lafiya jelarta lafiya komai yana haɗe a tare da ita Har ta hisso na fi hamin jada'a a cikin waɗannan dabbobi da aka haifa ga garke guda nan kuna ganin mai yankakken ta zo duniya da yankakken kunne ta zo duniya da karyayyen ƙaho ta zo duniya da ainihin datsatsiyar jela a in ka ga tunkiya da kunne a yanke bayan ta zo duniyan ne aka yanka mata in ka zai ƙahonta a kare wataƙila karo suka yi da wata sai ƙahon ya kare amma lokacin da ta zo duniya da cikakken ƙahonta ta zo da cikakken kunnuwanta a haɗe komai na gabanta babu jada'a a cikinta sun ma ya ƙulu tsaratar lahi da tefa tsarar nasa alaiha wato ɗabi'ar mutane wadda Allah ta'ala ya tashe su ko ya halice su a kanta jama'a ɗin nan ai salima min al'uyub ba ta da aibi ko guda ɗaya mi'atul a'za kamilata tana tattare da dukkanin gabbanta duk gabbanta suna tare da ita ba wanda ya latsi fala jada'a wala kayya ba a yi mata ba a mata wuta ba irin wutan nan da ake wa dabba dan adam ma lokaci akan yi masa to babu aine wani guri da aka datse mata gaba wata gaba babu inda aka yi mata wuta tana nan yadda Allah ta'ala ya abin nan manzo Allah ya ce kuna samun kuna ganin jada'a a cikin ai maqadwatul atraf wanda aka yanke waɗansu gabbai wa ma'ana wato shine shine ma'anar wannan hadisin manzo Allah ya ce annal maulud yuladu ala naw'in min al-jibilla ma'anar hadisin wato duk inda kaga wani abin da aka haifa jinjiri ko jinjira to ya zo ne akan jibilla akan ɗabi'a akan yadda Allah ta'ala yake son shi wa hiya fitratullah ta'ala wannan dabi'a ne take fitrar ubangiji ma'ana ginin ubangiji wa kaunuhu mutahayyi'an li qabulil haqq dan adam zai zo yana shirye ya karbi gaskiya yana shirye ya bi gaskiya tab'an wa taw'an bisa dabi'arsa da kuma biyayyarsa law khallatu shayatinul ins wal jin inda a ce shedanan mutane da shedanun aljanni za su kyale shi su kyale shi a kyale shi da ɗabi'a su kada a ce masa komai kada a nuna masa yahudanci kada a nuna masa majusanci wato maguzanci kar kuma a nuna masa kiristanci a kyale shi da ɗabi'a sa wa ma ya taru da abin da ya zaɓa shi da kansa wa lam ya tsar gairaha in dai an kyale ɗan adam ya yi kansa zaɓi ba zai zaɓa abin da ba musulunci ba Shi ne manzo Allah ya buga wannan misali da aljama'a da kuma aljada'a yani anna albahima tuladu mujtama'at alkhalqi ana haifar dabba tana haɗe da gabanta gaba ɗaya sawayyatul adrafi tana mai daidai din kowane gefe nata salimatan min aljada'i ta kubuta daga yankin ainihin kariyar wani guri ko da tsatsiyar jela ko wani abu laula ta arzun nasu ilaiha in ba dan bujirowa mutane akan ta ma'ana wani ya zo a ce ainihin ka kaza sai an datsa kunnanta don a ta zama dan a mata shaida kan tabata ko kuma ainihin ta yi karo ta abin da danka iyat, kama da salimata ba dan wannan katsalan da na mutane ba a yanke mata nan a gutsire mata nan a yi mata shaida a nan da za ta ci gaba da rayuwa salimatan kama wulidan ta zama kuma kubutacciya kamar yadda ainihin wato aka haife ta daga nan sai Allah ta'ala ce zalika ad-dinul wannan wato yanda dan adam yake jin kansa a lokacin da aka haife shi yana tattare da aqidarsa ta musulunci ta yadda da cewa ainihin wato shi ubangiji Allah ta'ala shine wanda kamar yadda Allah ta'ala ke cewa alastu bi rabbikum bane na ubangijin ku ba tun muna alamin zar tun muna alamin zar lokacin ma ba mu shiga cikin tsazan iyaye ba Allah zai sa a yi mana wani tambaya alastu bi rabbikum gaba ɗaya muka gaya wa Allah muka ce bala ubangiji kai ne mu? an ta ƙolo shahidina shahidina an ta ƙolo yau malƙiyamata inna kunna an haza gafilina shahidina bala shahidina Allah mun shaida kai ne ubangijinmu sai Allah ce to an taqulu yawmal qiyamati karfa wata rana rana alkiyama ku zo ku ce inna kunna an hadha gafilin mun rabka daga barin wannan mun manta da wannan magana Allah ya shaidar da mu a haka abinda yasa Allah ta'ala ya aiko mana annabawa domin a tunatar da mu shi za Allah ta'ala ke cewa wa anzalna ilayka dhikra mun saukan maka da tunatarwa wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina tunatar da mu aka zo yi kuma dan aka fa mana hujja saboda Allah ba zai ba zai kafa mana hujja da wancan ilimin na na alamin Allah yana kafa hujja da annabawa ne ko wakilan annabawa mu kun ga ba mu ga annabi ba amma mun ga abin da annabi ya zo da shi mun ga hadisansa ingantattu mun ga kuma alkur'ani da ya zo da su an gane inna kunna ana a can aya take cewa inna kunna ana za gafil nan nan kuma fitratan lahi zai fitran nas alaiha la tabdila li khalqillah babu canji ga ainihin halittar Allah wanda duk ya canja kana ainihin musulmi baban kai mai da kai ba yahude to ya canja halittar Allah ko ya mai da kai ba nasare kirista ya canja halittar Allah ko ya mai da kai ba maguje ba majuse to ya canja halittar Allah ne saboda haka nan wannan ɗabi'ar da Allah ta'ala ya halice ka da ita in an kyale ka da ita za ka ji baka da wani ubangiji in ba Allah subhanahu wataala ba eh la tabil khalqilla zalika dinul qayyim wannan zama akan wannan aqida ta farko ta asali ita ce addinul qayyim shine addini mai kakke wanda Allah ta'ala yake son abi yake son dukkanin bayan su bi walakin aktharun nasi la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ba san haka ba mafiya yawan mutane sun jahilci wannan ko sun ƙi bin wannan shi za Allah ta'ala ke cewa wa ma akasarun nas go walau harasta bi mu'minina mafiya yawan mutane duk yadda ka ga da kwadayin zaman mu ne ba zaman mu nan ba hatta a cikin mu musulmai ga mu da kowa yana cewa ya imani ya imani ya imani amma a cikin mu kuma zaka sami mu musulmai a cikin man za ka samu wani kuma yayi yi imanin amma imaninsa bai hana shi ka ganshi a gaban ɗan tsubu ba bai hana kuma ɗan tsubu zai iya ce da kai a karanta alqur'ani takardar a jefa ta a cikin jini jini tsarkakake ne ko najasa ne najasa ne wani zai ce a karanta alkur'ani amma akwai wani bawan Allah wai an ce an wa wani bawan an yi wa wani sata ko ana yawan masa sata ya je ya same shi har gida ya ce to zan baka dafa'i zan baka jalabi zan baka wani sirri wanda in kai wannan sirrin bala wannan duk wanda suka ɗauki kayanka sai an gano su kuma ba bala wanda ya sai sake zuwa gidanka ya maka sata ya ce zai bashi wannan wannan abin nan sai ta alga mata mala'iku zan su haka sai ce to abin da za ka yi ka samu ayatul kursi ayatul kursi daga farkonta zuwa ƙarshen da sunan waye a ciki gaba ɗaya jimloli ne guda goma a cikin ayatul kursi banda magana Allah babu kowa kuma duk ayoyin ga gabaki ɗayansu babu aya da ta darajar ayatul kursi a azamu ayatin bi kitabillah ita ce mafi girman aya me yasa ta zama mafi girman aya saboda ainihin maganar Allah ce tsagwaranta a ciki shi alkur'ani za a ga alkur'ani ne gaba ɗaya amma waɗansu ayoyin sun fi waɗansu ayoyin daraja me yasa suke fin daraja ya danganta me ake magana a cikin wannan ayar me ake magana a cikin wannan ayar yanzu kamar suran nan qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura gaba ɗayanta akan wata ke magana akan tauhidin Allah to shi yasa ake cewa wannan wannan surar eh, qul huwallahu ahad tana wato in ka karanta ta ko kuma wannan surar tana daidai da sulusin alqur'ani dama shi alqur'ani ai kashi uku ne ko tauhidi labari ahkam suke na cikin alqur'ani ba wani abu tauhidi shine maganar Allah maganar lahira maganar abin da ya shafi tauhidi balle kololuwar tauhidin magana akan Allah subhanahu wataala to duk kaga wannan bangare ɗaya ne daga cikin uku na alkur'ani mai girma bangare na biyu shine labari ko wanda zai zo ko wanda ya wuce a ba mu labarin annabi hudu annabi annabi nuhu annabi salihu annabi shu'aibu annabi musa da al'ummomin su kaga wannan labarai ne ko kuma abin da zai zo nan gaba a gaya mana duk wannan sunansa labarai na uku su ne a hakam hukuncin kaza hukuncin kaza kutuba alaikum siyamu aqimus salata atu zakata da makamantansu waɗannan uku su ne suka haɗu suka yi alkur'ani sai manzan Allah ya ce to in ka karanta ƙulhu wallahu kaman ka karanta wani bangare ɗaya bisa uku na alkur'ani shi za ku je jin an je wajen wajen daurin aure ko wajen mutuwa ko wajen wani abu sai ya ce kul wallahu kafa uku uku wai da in ka karanta ɗaya kai kai ɗaya bisa uku in kai bi ba kai bi bisa uku in kai uku ba ka karanta alqur'ani daidai wannan ba haka bane alqur'ani ba za ka karanta shi duka ba sai ka karanta shi duka abinda ake nufi kawai wannan sura kawai tana wakiltar wani bangare abinda yake kunshi a cikin alkur'ani tana wakiltar to ayatul kursi tana magana akan Allah sai wannan bawan Allah ya ce masa ka je ka rubuta ayatul kursi a allo in ka rubuta ka shiga ban daki ka samu daidai gurin da ake fitsari ka wanke wannan rubutun ya bi ta magudanar ruwa ya to in dai kai haka barawo ba isa shiga gidanka ba kuma duk abin da aka sace maka sai ka dawo ayatul kursiyu a rubuta ta a wanke a je a wanke ta a cikin inda ake fitsari muna yara ba ko allo ne ya faɗi sai mun sharu gurin mun dan shafa fito yau muna gudun ai gudun nan albarka ta tsazuwa ko ba ka ake ba eh da allon ka ya faɗi sai ga danda nan an maza an dauke allon sai a shafi kasar gurin sai a shafa a fuska saboda kana jin sunan Allah ne abin nan ba wai karatu bane a iya ce ai haka amma dai haka ake yi saboda tunanin daraja alkur'ani mai girma to saboda haka nan wannan yan uwa wato bala'i ne wa ma abin nan wa ma aksaru nasu walau harasta bi mu'minina yawa mutane kan suna da imani amma da wani abu ya rasa su sai ga shugaban boka gaban shugaban eh, dan duba gaban shugaban dan tsubu shikenan ya farar da imanin nasa ga baki daya ya dawo gida babu imani Allah ya kiyaye mu walakin na aksar nasi la ya'lamuna mafiya yawa mutane ba sani ba sai Allah ya ce منين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الله يتمني بين إليه tunda an yi maganar fitra ba a watan ayar ta gabata ba a kin waje haka lidini hanifa fitratan lahi lati fitran nas alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin na aktharun nasi la ya'lamuna ku yi wannan abin da Allah ta'ala ya ce ku yi ku miƙe da fuska ku ɗaɗo inda addinin Allah na gaskiya yake ku bi shari'ar Allah kai tsaye ba na kwane ku bauɗe ma duk wani abin da ba addinin Allah ba duk wani abin da ba shari'ar Allah ba ku bauɗe musu kar ku yi abin da Allah ta'ala ce hadiba wa ma abin nan a kin waje haka lidina ne fitratan lahi lati fitran nas alaiha la tabdila li khalqillah anan sai ya bi na ilayhi kuna masu komawa zuwa ga Allah asalin ina ba alqadau ai in qata'a an kulli shay'in siwalla in qata'ta lillah ka yanke komai ka bi Allah ka bi shari'ar Allah ka bi addinin Allah shine muni ne ina ba ka koma zuwa ga Allah ai na ila dinihi wa ila shari'i. kun koma zuwa ga addinin Allah kun koma zuwa ga shari'ar Allah subhanahu wataala wattaquhu ku ji tsoron Allah shine addinin gaba daya ana gaya mana menene eh, zalika dinul qayyim menene addinul qayyim nan shine ka ka ba Allah kai tsaye ka bi da Allah kuma ka ji tsoron Allah wala takunu minal mushrikeen kar ku zama kaman mushrikai ko waƙi musalla wala za ta kunu Kar ka zama cikin ainihin wato mushrikai to ya mushrikai suke إلى الذين فرقوا دينهم وكانوا Allah ta'ala ce, Min allazi na farraku Kar ka zama cikin mashirikai sai aka kawo kuma badalin wancan mashirikai din, sai aka ce, Min allazi na na dinahum, allazi na farraku dinahum mun mashirikun. waɗanda suka rarraba addininsu da su dai sun yi ittifaki akan abauta gunki amma wannan gunkinsa daban wannan yana bauta uzza wannan yana bauta hubal wannan yana bauta manata wannan yana bauta ya gusa wannan yana bauta nasara wannan yana bauta kaza wannan yana bauta kaza wannan yana bauta kaza shi yasa shi addini na Allah kullun jingina wa Allah ki dinullah dinullah al-islam ba a jingina wa Allah amma duk addinin da kaji an ce kaza an jingina wa wanda ya kirkiro to akwai ayat tambaya cikin wannan al'amari in addini ne a barwa Allah kawai Allah shi da mu Allah ta'ala ce min allazina farraqu dinahum kar ka zama cikin waɗanda suka ainihin wato rarraba addinin su kowa akwai abin da yake bautawa wa kanu shi'an suka zama kungiyoyi ma'ana mabiya mabiya wannan mabiyin kaza wannan mabiyin kaza wannan mabiyin kaza wannan mabiyin kaza kar ku zama haka kullu hizbin bima ladayhim farihuna kuma kowane bangare yana alfahari yana tinkaho da abin da yake kai na ƙarya waɗansu suka ce to ai wannan ma ce nan ya haramta ƙungiyoyi tunda Allah ta'ala ya ce kar mu zama shi'an mabiya wannan yana bin kaza wannan ya ware yana bin kaza wannan ya ware yana bin kaza kuma kowa yana tinkaho da nasa kowa yana cewa ni kadai ne akan gaskiya wanda bai biyo hanya ta babatacce ne kace to kun ga wannan duk wata kungiya ma ta zama haramu duk wata kungiya ta zama haram saboda ainihin kada a fada cikin wannan ainihin abin da wannan aya ta faɗa wala takunu minal mushrikina wato mushrikai ne wanda suke canja tsarin halittar Allah ma'ana suke canja addinin Allah wanda Allah ya gini bayan sa akai suka zama wala allabe na ikhtalafu wanda suka saba fi sha'ani dinihim a cikin sha'anin addinin su ikhtilafatin shatta sabani kala kala ala a ahwa'in kowanne a bisa son zuciya wasaru saru shi'an wa firqan wa azaban mutanazi'a aka zama kungiyoyi masu rigima da juna masu gaba da juna kullu hizbin bima ladayhim farihuna kowane ainihin hizbi wato kowane kungiya tana tinkaho da abin da suke kai kamar da Allah ta'ala ya ambata ay masrur masruran bima ladayhim min dinin batilin suna alfahari da abin da suke kai na bataccen addini wa millatun fasida da ainihin wato abin shari'a wanda take batatta da aqida za'ifa da aqida ta ƙarya wa hadha al-farq bil batil sababu rijal in kaga mutum yana farin ciki yana kan barna to abin da ya jawo masa wannan jahilci wani timatul basira da kuma ainihin toshewar basira ya kasa bin gaskiya ya tsaya na ta abin nan kuma yana ce waɗansu suna amfani da wannan ayar ta bi hujja da ita akan haramcin kaba koma wata irin kungiya a'a ita kungiya jama'a akwai abin da yake dama can a kafa yake a kafa yake kai zuwa kawai ka same shi a kafa ka bi tana wa ka sa masa wani suna to suna la ya zuru al'asma la la tu'allal an gane misali yanzu kaga Allah ta'ala yana cewa kuntum waltakun minkum umma waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari ko dole ne minkum in an ce daga cinku lalle a samu wata jama'a daga cinku ko al'umma musulmi a samu wata jama'a wanda za su suna kira zuwa ga alkhairi suna umarni da kyakkyawa suna yin hani ga mummuna har kenan wannan dama can in aka samu wata jama'a in dai wannan aikin take yi suna kira zuwa ga alkhairi suna kira zuwa ga sunna suna kira zuwa ga a hana abu wanda yake baya da kyau a hana bid'a a hana shirka a hana sabo a hana kaza a hana kaza idan dai wannan abin da suke cewa a hana Allah ne ya ce a hana shi annabi ya ce a hana shi abinda suke kira a aikata Allah ne ya ce a aikata shi annabi ya ce a aikata shi to wannan jama'ar sai ta sa wa kanta suna kaza ko ta sa maka suna alif ko suna ta sa suna ba ko ta maka suna kudu ko arewa ko gabas ko yamma ta ci sunan ta kenan idan dai wannan shine abin da take yi shi kenan wannan dama kafaffiyar kungiya ce annabi ya riga alqur'ani ya riga ya kabata tunda ta yi daga cikin al'umman musulmin lalle a tsama wata jama'a saboda dukkanin al'umma ba za su iya duka ba wani yana can yana kasuwancinsa bai da ilimin ma da zai yi kira din wani yana can yana aikinsa na gwamnati wani manomi ne tun da ya taso wani kashi nan kowa da harkokinsa to daga cikin wayannan al'umma musulmi wannan yana kasuwa wannan yana fawa wannan yana direba wannan yana kaza lalle ne a cinku a samo wata jama'a wanda su kuma za su rika yin waɗannan ayyukan da Allah ta'ala ce ya da'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar in dai wannan shine abin da za su rika yi to Allah ta'ala shine ya kafa wannan kungiyar ko ma wani suna ka bata tana nan a kafe in dai wannan shine aikin da take in kaga sunan bai dace da ita ba to wannan aikin ba shi take yi ba ta aka fi dan ta ce ga abin da ta kuma ta ji tana yin wani abu na daban to in aka samu haka to suna zai canja ba ko da ko ka daɗa wa kanka suna kuma amma sunan ya zama na bai dace da abin da kake yi ba to shikenan wannan suna ba zai bi ka ba wannan shine abin da ainihin wato ya kamata abin nan saboda haka nan amma idan ya zama na ka ɗauka cewa banda kai babu wani musulmi ko da an samu wani shi da kira sunan da kira kansa da sunan da ka kira kanka ba amma baya da aiki sai kiran mutane zuwa ga alkhairi sai kiran mutane zuwa ga abin da Allah yake so a kira su shine al-ma'ruf ko da kuma hana su abin da Allah yake so a hana shine al-munkar tana wannan aikin aikin da za a gaba kenan kira ga sunna kira ga tauhidi kira ga ainihin wato a daina bid'a a daina shirka a daina kaza a daina kaza wanda Allah baya so a yi sai zamana wata jama'a ga ta nan wannan shine aikin da take yi amma bata bawa kanta sunan da ka bawa kanka ba kai bata bawa kanta sunan da ka bawa kungiyarka ba shikenan wannan wannan ya kira kansa kaza wannan ya kira kansa kaza da abu ɗaya ne na gaje za zaka samu akwai ahlul hadith akwai kuma jama'atul da'awa ila alqur'ani was sunnah a Sudan akwai jama'atul ansarus sunnah muhammadiyya in ka zo a izala na Najeriya izalatul bid'a wa iqamatus sunna in dai abin da kake yi wannan shine aikin addawa ila alkhairi addawa ila ma'rufi inkaril munkar in dai wannan shine abin da kake yi to sunanka yana nan aje aikin ka dama yana nan aje a cikin alqur'ani saboda haka wannan suna kila ya zama dole ne saboda a Najeriya ba za a bai da kai abin nan ba sai an maka rajista ba za a yi maka rijista ba sai kana da suna to wannan dan kai dan dai ka samu kai wannan ba komai bane eh kai dan wannan darura ta gushe ba komai bane hatta kungiyoyin da suka ce babu kungiya su ba kungiya ne kungiyar ba kungiya ko babu su eh kungiya ce wanda sai ba ta yadda ai ta yi kungiya dan ta hana kungiya kaga dai an zama dai kungiya ko ba haka ba Eh, yanzu akwai wani bawan Allah ba wanda yake ki irin Muhammad bin Abdul Wahab malami ne kuma babba duk inda ya zauna da dalili ba dalili sai ya zagi wannan sai ya zagi aqidarsa sai wani malami dan uwansa sai ya ce mutumin nan yana zagin bawan Allah ne dan bai san ma akan me yake kira ba da ya dauko littafin tauhidi wanda shi Muhammad bin Abdul Wahhab ya rubuta sai ya cire bangon inda sunan Abdul Wahhab yake sai ya cire bangon gaba ya cire bangon baya sai ya bar littafin gayansa sai ya dauka ya baci malam duba da wani littafi nan nabi kaman wala ni dai na karanta ina na yi sha'awarsa karanta to ina bangon ya ce a ah, karanta shi ni ma haka na gano shi shi ke sai ya dauka ya je yana karantawa sai ce kai malam wannan littafin ai ban taba samun sa ba ai wannan nan musulunci yake gaba daya amma da ya ga sunan na Muhammad bin Abdul Wahhab ne to shikenan ba komai alkhairi da yake ciki ba zai karanta ba balle ya amfana amma yanzu cila sunan ya ba shi dama to idan nan ka yi rajista ka samu dama ka yi da'awa ba laifi ba ne wannan ba laifi ba ne amma ka yi rajista kawai dan ba dan ba dan da'awa ba dan dai kawai ka haɗu ka abin nan Eh, wannan shirme ne eh, ya kamata duk gaba ɗaya mu haɗu mu alfaharinmu gidanmu na gaba ɗaya gidan gado gidan gandu shine addinin musulunci addinin musulunci shine gidanmu gaba ɗaya to mun shigo gidan gaba ɗaya ba laifi ba ne, kai ɗan gidan ne ni ɗan gidan ne wancan ma ɗan gidan ne idan ka ganni ina yin wani abu da ya saba da dokar gidan kar ka kyale ni amma ka gaya min magana cikin mutunci girmamawa ni ma in na gano kana kuskure kana yin abin da ya saba dokar gidan sai in faɗakar da kai cikin girmamawa cikin mutunci wannan shine kurin muka kasa fahimta sai kowa ya ɗauka shi ɗan gidan ne a bashi ya abin da ya ga dama ya canja addinin ma gaba ɗaya kuma a kyale shi don a zauna lafiya to ayan an zauna da kai lafiya kuma ba za a zauna da Allah lafiya ba saboda in za a taɓa wa addinin Allah duk wanda ya nemi yardar wani ta hanyar fusatar da Allah to zai asara abu biyu yanzu duk waɗanda suke sassaucin nan don arna so su wallahi har yanzu arnan suna nan ba sa san duk yadda za ka yi in dai ka ga ya so ka gaba ɗaya to ka aje masalincin ka gaba ɗaya ka zo ka zama arni amma in ba haka ba yana nan yana kinka abin da yake faruwa a ƙasar mu musamman ka duba abin da yake faruwa irin su Balatu ɗin da waye za ka gane cewa duk zumuncin da kuke da shi da arne turan da aka zo ana kashe musulmi ba ta kanka zai fara ta kanka zai fara babu ruwansa da cewa kuna kasuwanci tare ko makocinsa ne kai ko bai kasa cutar da shi ba ko kana taimakonsa wallahi ta kanka zai fara wannan laifinka kawai shine dan me ka zama musulmai me yasa ka zama musulmi shine laifinka da ka yan uwa waɗannan ayoyi da ke ce mana wala takunu minal mushrikin min alladhina farraqu dinahum akalin wannan ayar ta sauka ne akan masu bautar gumaka akan mushrikai dan sai da tace mana wala takunu minal mushrikina ko sannan tace minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an sun da addinin sun zama kungiyoyi ma'ana ga su duk bautar gumaka suke amma kowa da gunkinsa ya sa gunkinsa suna kaza wannan ya sa gunkinsa suna kaza wannan duk ba matsala bane duka abin da yake matsala shine bautar gumakan da suke yi ko ka canja ko ka canja sunanka ya sha bamban da na wannan wannan ya sha bamban da na wannan wannan ya sha bamban da na wannan bai raba ka da cewa kai mushriki bane amma idan ya zama na wancan ya kafa kungiya abin da suke yi kawai tana kokarin dawo da mutane kan dolan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kare hadisan manzon Allah ingantattu kuma duk yadda ta samu hadisi yana goyon bayan abin da take yi in dai hadisin bai inganta ba ta wannan hadisin ko da yake yana goyon bayan mu amma dai bai inganta ba za mu yi aiki da shi ba haka ake so kar ka rika neman shi yasa ibn usaymin Allah ya saka masa alkhairi yake cewa wato eh, abin nan wato ka samu hujja ka kafa dalili kafin abin nan kafin ka yi itikadi kar ka yi itikadi sannan ka zama nemo masa dalili idan ka yarda cewar kaza a addini shine daidai ka riga ka runu a haka ka dade a haka ka koyar a haka sannan kuma ka ba zama nemo dalilan da za ku goya maka baya kare wannan abin da kake akai to wahala za ka sha ba za ka iya samuwa ba. domin duk dalilin da ka karo da shi in bai yi daidai da abin da kake nemowa ba ka tafi falauta ta nemo abin da kake yi hujja amma idan da a ce tun da farko baka yadda ka kudure wata aƙida ba sai da ka samu dalili da hujja ka yi riko da su a hannunka ka rike hujja gangan a hannunka to daga nan sai ka kudurce abin da ya daidai da wannan hujjar kaga ba ruwanka da ba zama nemo dalili dama akan dalilin ka gino la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya zama da wannan ita ce aqidar ka ka yarda da wannan hujja kuma kana da ita ta yarda da wannan saboda ka baka da matsala shi za Allah ta'ala tun da farko cewa fa'alam annahu la ilaha illa kai sani kai ilimi tukunna cewar babu abin bauta bisa jinda sai Allah Allah ya gane da mu min alladhina na dinahum kanu shi'a ko kullu hizbin bima ladayhim ko kowace jama'a tana tinkaho da abin da take a kansa wannan shine yake kawo rudari tsakanin al'umma musulmi sai Allah ya ce وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم رَحْمَةً ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون Allah ya ce wa idza massan nasa durrun idan wani abin cutarwa kaman fari kaman wata annoba kaman wata asara a dukiya kaman wata asara a rayukan yaya ko rayukan waɗansu masoya idan wannan ya shafi ɗan adam ɗan shafa kaɗan da auren bahu sai su kira ubangijinsu ma'ana sai a daga hannu a roƙi Allah domin ya yaye wannan masifar bi na ilaihi halin kasancewa suna masu koma ka tokar zuwa ga Allah saboda yanzu suna da bukata kafin Allah ya biya bukatar ai idan nazala bihim dhurrun idan wani abin ke ya sauka a kansu asra'u bi du'a ila Allah sai su gaggauta addu'a Ina, ilayhi suna masu kankan da kai zuwa ga Allah an shi ba'anu ma na bihim min bala domin Allah ya yaye musu abin da ya sauka a kan na daga bala'i wannan shi ne ɗabi'ar wanda yake da yi imani na kwarai ba a lokacin da ya shiga bala'i shi ba ya tuna Allah sai ya shiga bala'i amma in hankali kwance yana da cikakkiyar lafiya a jiwansa no problem babu matsala rumbunsa a cike da abinci baya da wani abu jari yana da wadataccen jari yana da kamfanoni yana da komai to a nan fa ba magana suna Allah eh amma halum inda al'afiya wal ghina wa tafridul umum faqad abara anhu shine kuma nan ita Allah ta'ala ta tumma idza azaqa minhu rahmata idan Allah ya dandana masa kaga zau kamar dandano da mata suke yin suna girki irin ɗanɗanan gishirin nan aka ɗanɗana masa aka bashi shi ‘yan wadata kaɗan aka ba shi rahama idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikuna sai kaga waɗansu jama'a daga cikin irin wanda Allah ya yi wannan suna ainihin wato yin shirka da ubangiji su ma'ana suna haɗa Allah da wani ko dai yace kokarin sa ne kamar da ne yake cewa inna ma utitu ala ilmin indi ai kwarewa ce yace gogewa ta ce iya neman kuɗi na ne yasa na samu a'a ba ko kana direba kana falla gudu wani abu ne da ya gilmo wanda aka sa ake ganin kamar tsautsayi zai faru Allah ya taimaka kai yan dubara kai haka kai haka shike da saba ni na wasa ne na wasa ne ai ba kai mawasa ba kar ka dauka kai ne dubara ka ce iyawa ka ce ka sa ka tsallake wannan hadarin a Allah ne ya ga dama ya tsallake da kai Allah ne tsallakar da kai ba da haka ba ba mu gada iyawa direbobi da suka kware suka aka suka yi suna da mota sun da wajen tuki da yawa sun sun da kuma sun mutu ta hanyar ta hanyar motar ko motar ta make ko su bada da motar ga san ba abin da bai faru ba saboda haka in ka zo kana cewa wannan to babu shakka kai shirka domin ka ɗauke ni'ima daga wanda ya yi ta kana jingina wanda bai yi ba kana cewa iyawaka ce kana cewa dabara ka ce kana cewa kuɗinka ne kana cewa sanin ka ce da sauransu Allah ta'ala ce idza fariqu min rabbihim yushrikuna wadansu jama'a daga cikin su sai gan na ainihin wasu shirka da ubangiji Allah ya kiyaye mu Allah ya ce وآتيناهم فتمتعوا فسوف ce الله bi ليكفروا بما ma'ana sun yi wannan domin wannan din ya ja su zuwa ga faɗawa kafirci lokacin da mutum yazo yake hada wani da Allah yake shirka ko kuma yake mai da wani abu da Allah ya masa zuwa ga sa. ko zuwa ga iyawarsa ko zuwa ga dabararsa ko zuwa ga wayansa shi ba yana yin wannan ba ne domin ya kafirce wa Allah niyyarsa ba wai yana yi ba ne ya kafirce wa Allah amma rashin sanin Allah da rashin sanin abin da bai kamata a cire shi daga Allah a kai shi wani guri ba shi yasa yake wannan saboda haka Allah ta'ala da ce liyakfuru wannan lamun malamai suna ce mata lamul aqiba wato abin da yake wannan abin da kai gashi yau inda ya kai ka ga gari ya waye ka anan ka waye gari ka zama kafiri sanadiyar waccan magana da kai amma kai magana ba kai ta dan kafirce ba amma ita ce sanadiyar da ka zama kafiri ma'ana saboda ka ɗauke ka yi shirka a cikin maganarka ko ka yi shirka a cikin aikinka ko ka yi shirka a cikin itikadinka liyakbaru bima atainahum dan su ne kafirce daga abin da muka ba su ma'ana da baiwar da muka yi musu mun baka kolwa mai kyau mun baka iyawa mun baka gwanin cewa ka dauki komai ka mai da shi zuwa ga iyawarka da dubaraka da wayanka Allah ta'ala ce liyakfuru bima atainahum fatamata ugo fasawfa ta'lamuna Allah ta'ala ce to kaje ka ji dan dadi dan da wannan abin da kake ganin shine ya fidda kai ko shine ya baka abin da kake ganin ka samu ka ɗan ji daɗi kaɗan da shi ka more amma ta'ala ce da sannu za ka san nauyin wannan aiki da ka jawo kanka da sannu za ka ɗanɗani azabar wannan laifin da kai wa Allah subhanahu wa ta'ala na'am am anzalna alaihim sultana ko ko ko a'a mun saukar maka da hujja ne kana da wata hujja wadda Allah ya saukar da ita daga cikin alkur'anin sa cewa ga hujjar da kake da ita abin da kace shine dalilin da yasa kai sabani abin da yasa kake ganin cewa wannan bukatar da ka samu ai malam gobe da nisa ne shine komai ka samu abin da kake so kana da wata hujja akan haka wanda Allah ya sauka anzalna am anzalna alayhi sultanan ko mun sauka masa da wata hujja ne wa huwa yatakallamu bima kanu bi yashrikuna wanda kake magana da abin da kake hada Allah da shi din nan cewa kana da hujja da yasa kake wannan magana kana da hujja baka da hujja fa huwa yatakallamu bima kanu bi yashrikuna kana magana da abin da suka kasance suna hada Allah da shi ma'ana kana da hujja akan abin da kake magana baka da wata hujja muddin za ka ɗauke abin da Allah kaɗai yake yi ka ɗauke ka ba wani wanda ba Allah ba Allah ta'ala kullum na gaya mana waɗannan abubuwa guda uku yan uwa rububiyya uluhiyya al-asma' wa sifat karka yadda kai shirka a cikin waɗannan ar-rububiyya ne aikin ayyukan da Allah yake shi kaɗai aka san na yana iya irin wannan aikin karka nemi wani ya maka wannan aikin ko da aka nan kanka baka da lafiya karka ce babana Allah ya sa babana ya bani lafiya ko Allah ya sa malam ya bani lafiya ko Allah ya sa boka ya bani lafiya ko Allah ya sa dodo ya bani lafiya ai wa'annan ba suke bada lafiya ba ko ka zo kana cewa Allah ya sa aljan aljan wane ni ma ya arzuta ni wannan duka shirka ne Allah kaɗai yake yin wannan aikin kamar yadda ka san ruwan sama ba mai yinsa sai Allah kamar yadda ka san ba mai halitta sai Allah kamar yadda ka san da ka taso din nan ba mahaifinka ne ba mahaifiyarka da ke baka mama ba ita ce ta girmar da kai ya zama yadda ka zama ba Allah ne ya girmar da kai a hankali a hankali a hankali ya zama abin da ka zama to kar ka ɗauki abin da Allah yake ka jingina wani in ka haka ka taɓa wa Allah rububiyarsa rububiya shine kai fa aikinka a cikin rububiya aikinka fa kawai yadda da cewa wannan abu baka da komai da zaka yi yadda da cewa wannan abin Allah ne kada yake yin sa iya abin da ake bukata kai imani da wannan a cikin uluhiyya ko ba Allah ne zai maka aikin ba a uluhiyya kai ne zaka yi aiki shine ka bauta wa Allah shi kadai Allah baya bauta waye sai Allah ya bauta maza? to kai ne za ka yi bautar idan ka bauta wa Allah shi kadai bisa yadda manzo Allah ya koyar a bauta wa Allah ta ce to ka yadda da uluhiyar Allah ka yadda da allantakar Allah yanzu ai Allah shine shine shine abin bautar ka a wajen asma wa sifat ana san duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi ko manzon Allah ya siffanta kansa da shi ya siffanta Allah da shi to kai ma ka siffanta Allah da wannan abu amma bidun karka yi kaifiya karka riga kokarin kuma ka kamanta Allah din da wani ko ka rika halalo wata kaifiya kace irin abin da kake nufi kenan wannan kuma laysa kamithlihi shay an gane ko ban waya takallam ma kanu yi rikuna sai Allah ya ce wa idza aqamna na'fa wa matan وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون الله يقول وإذا أذكر الناس رحمة kun ga yadda Allah ke koya mana ladabi yan uwa idza azaqana an-nasa rahmatan Allah ce idan muka dandana ma mutane rahama rahama dinnan lafiya rahama ce arziki rahama ne ƴaƴa rahama ne zaman lafiya rahama ne duk wani abin da kake zai faranta maka rahama ta daga cikin rahama Allah subhanahu wataala to idan Allah ta'ala ce idan muka ɗanɗana ma mutane rahama sai me farihu biha sai su farin ciki kamar yadda Allah ta'ala ke to amma al-insanu idza mabtala rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman idan Allah ta'ala ba sa kaddararsa sai ya bashi arziki mai yawa kuma ya fada da arzikin yake ta kumbura masa arzikin ta kullun arzikin yana ƙara yawa to kai ubangiji ya girmama ni baka arziki ba shine yana nuna yake nuna Allah ya girmama ka ba akwai wanda yake baya sallah kuma baya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma yana nan kudin sa ma bai san bai san adadin su ba wanda yafi kowa kudi yanzu a duniya musulmi ba musulmi ba ne wanda yake taimaka masa ma mutum na biyu a kuɗi a duniya gaba ɗaya shi ba ba musulmi ba ya bautawa Allah bai taɓa ɗaura goshinsa ya su jira ɗaya ba ko baya da niyyar zai yi shi a baka kuɗi da yawa ba shi ne yake nuna Allah ya girmama ka ba a'a idan Allah ya baka kuɗi da yawa kamar yadda Allah ya ba Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda ya ba shi kuɗi mai yawa kamar yadda Allah ya ba wa Usman bin Affan Allah ya kara masa yadda ya ba shi kuɗi mai yawa kamar yadda Allah ya ba wa Abdurrahman bin Auf Allah ya kara masa yadda kuɗi mai yawa waɗannan su ne kuɗin da Allah ya ba su ya gwada Allah ya girmama su saboda me suka rika yi da kuɗin Abubakar ba zai iya gaya maka adadin bayan da ya saya ya yanta su ba fi sabilillahi Usman in za a je yaƙi ya kusan akwai yaƙin da kusan shi kaɗai ya ɗauki nauyin zuwa yaƙi lokacin da za a tafi ta buka raƙumi kayan kasuwancinsa ya zo kenan ya shigo madina raƙumin ba a sauke kayan ba kwantenoni sun zo ba a ma riga an sauke kwantenan ba raƙuma da kayan kasuwanci a kansu mai rahikin maktum ya ce guda 940 haka Usman ya ce a tafi da su bi lafi kayan kasuwancin sa yi wa mayaka amfani raƙon man wanda kayansa ya ƙare a yanka a ci kadda a ji yunwa kuma ka a tafiyar ƙasa wannan kudinsa yawa addini amfani ko bai ba wannan kudin da Allah ya bashi alama ce da ya bashi kudi ya girma shi ko bai girma ba manzo Allah ce ba la hasada illa ne, ba wanda ya cancanta a yi masa hasada hasada irin ta gibda sai mutum biyu wanda duk Allah ya bashi ilimi ilimin kuma mai yawa kuma aka ga yana ilmantar da mutane wannan ilimin kuma yana aiki da ilimin shi a karantansa abin da yake faɗa mutane kuma aka ga yana aikata shi a karantansa to wannan Allah ya girmama shi da kuma wanda Allah ta'ala ya ba wa dukiya fasallafahu ala halakatihi bil haqi wannan dukiyar da Allah ya baka sai ga Allah ya dora ka akan dukiyar bai dora dukiya akan ka ba Allah ya sanya dukiya a hannunka bai sanya dukiya a zuciyarka ba da Allah ya baka dukiya sai aga me kake da dukiyar kana taimakon bayan Allah kana gina masallatai kana daukar nauyin ɗalibai da su karatu kana daukar nauyin ayi da'awa kana da ayyukan kenan waɗannan to kuɗin ka ya gwada Allah ya girmama ka da ya baka kuɗi shine manzon Allah ke cewa ni'mal malu salih lirajul salih ma dalla da dukiya ta halal dukiya mai kyau a hannun mutumin kirki mutum mai jin tsoron Allah salihin mutum Allah ya bashi dukiya sai ga addini yana tuburin kasa Allah ka ba mu dukiya mai amfani saboda haka Allah ta'ala ce wa idza azaqana nazara matan faruga wa in tusibuhum sayyi'a shine darasin da nake so yan uwa mu faɗo wato shi Allah ta'ala asharru laysa ilayhi ba a jingina Allah sharri kun ga a wajen rahama Allah ya ce idza azaqana Allah ya ce idan ni ubangiji na ɗanɗana ma mutane rahama sai su farin ciki da ita da ya zo wajen masifa bai ce wa in asabnan nasa bi musiba sai ce wa in tusibuhum musiba wa in tusibuhum musiba idan musiba ta shafe su kun ga anan kamar musiba ce ta shafe su ba Allah ne ya shafa musu ba musiba ce ta shafe su kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa anna la nadari asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum kun ga a wajen rashada suka ce ko ko ubangijin ne yake nufin su da shari'a amma wajen sharri suka ce la nadari asharrun urida biman fil ardi mutanen da ke zaune a ƙasa sharri ake nema da su ko ko a kun ga asharrun urida liman fil ardi ba a ce Allah ta'ala yana nufin su da sharri ba saboda ba a jingina wa Allah sharri an gane ko Allah ta'ala ce wa in tuzmu sayi'atun idan kuma abin ki ko musiba ta shafe su bima qaddamat aidihim saboda abinda hannunsu ta gabatar ana abinda hannunsu ta jangolo musu ma'ana abinda ka jangolo wa kanka duk abinda kaga ya same ka mara kyau in dai mara kyau ne ko tsadar nan da muke fama da ita ko insurgency din nan da muke gani rashin zaman lafiya nan da muke fama da shi kuma ko menene in dai ya bata maka rai in dai wani abu ne da ya tuskuna ma rayuwarka yake samun ka in ji Allah kai ka jawo kai ka jawo ma asabaka min hasaratin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum zahar al fasad fil bar wal bahri bima kasabat aydin nas to abin da ya same kamar kyau kai ka jawo amma mu abin da muke so dan mu kubatar da dan mu huta sai mu ce wane ne ya ja mana galibi yanzu sai a dora wa shugabanni ba mu ce za mu kubatar da shugabanni daga abin da yake samun ba domin Allah ya ɗora masa nauyin su kare mana lafiyarmu Allah ya ɗora masa nauyin su kare mana dukiyarmu Allah ya ɗora masa nauyin su tabbata muna kwana cikin ƙoshin lafiya babu abin da ke firgita mu wannan haƙƙinmu ne a kansu ko ba haƙƙinmu ba ne haƙƙinmu ne a kansu to amma su kansu shugabannin waye ya zaɓo su tambaya nake ba mu muka zaɓo su ba a lokacin da ake wannan abin da fafutuka idan ka kukura a lokacin da ido ya rufe sai wane sai wane sai wane wallahi idan ka kuskura ka ce Allah da ya zaɓa mana wanda ya fi alkhairi wayo ka tsokaro makiyin wane ne sai a ce ba ka san wannan wanda ake ganin an manta fa da Allah an ɗauka zuwan wannan bawan Allah shi kenan komai zai canja to ga bawan Allah ya zo kuma komai ya canja ko canja ba da abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka rufe da kuma Allah ta'ala ya fi mana sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in jiya a wajen neman taimakon marayu an samu naira dubu shida da naira talatin da biyar naira dubu shida da naira talatin da biyar Allah saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka ya sa wa dukiya ku albarka akwai tambayoyi? Allah ya tambaya tambaya ta ba tara biyu maza ɗaya da tambayar ita ce samun sabon kayan sawa da yawa yaya za a kayan gudun ma shi ma za a bashi to duk abin da mamaci ya mutu ya bari tufafi ne kuɗi ne abinci ne gida ne gona ce mota ce in dai wannan abin dukiya ce mutum ya mutu ya bari to daga nan da ya mutu mulkiyar wannan abin iko da wannan abin ya koma hannun magadansa miji yana cikin magada ko baya ciki yana ciki in baya bukata a bashi in baya bukata ya bayar ko kuma ya ta ni bangare kaza na yafe in kaga dama ma kai magadi kana iya cewa ni gado na ni gaba ɗaya na yafe shi kenan ya yafu ai ne mai haƙƙi ka ce ka yafe shi ke nan wa ka yafe wa na yafe a bawa ne a rabawa mata a rabawa ƙannanmu a raba a bawa ne zama ni duk in su gaba ɗaya suka suka ce mu wannan gado namu ne ko e to mun bawa ne zaɓi ɗaya daga cikin sai mun bar masu shi nan ya su an gane in kuma suka ga dama a raba kowa a bashi nasa sai a zo a yi kiyasin wannan zannuwa wannan zanin zai nawa wannan rigar za ta yi nawa wannan takalman za ta yi nawa wannan jaka irin ta mata za ta yi nawa wannan kaza sai a lissafa sai a ce to tunda yake eh, an ce an bar an bar yaya maza biyu mace daya da kuma wa da miji su kenan to kaga ma rabon ai mai sauki ne eh shi miji tunda yake kaga akwai yaya kaga shi ba zai sami nisifi ba sai a bashi mai eh a sai a bashi Eh, walakun nisu ma taraka azwajukum ko illa mai kullakum walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu sai aka sa huda bashi kashi ɗaya saboda ainihin akwai yaya an gane sannan abin da ya rage sai a yi zakari mutum hazin ɗin sayani eh, sai a ba sai aka sa kashi eh, biyar ke da za a ce wannan namijin ya ɗauki kashi biyu wannan namijin ya ɗauki kashi biyu ita mata ita yarinya ta ɗauki kashi ɗaya shikenan amma dai abin da mahallin shayi tambaye da yayi shine wannan kaya zannuwa za a raba su kuma shi ma mijin yana da haƙi eh yana da haƙi mana eh ba ba magaji bane na'am malam ku kai shi da biyu shi ne malam yana so da sakon malam da Allah da karo da jama'a game da bayanin wani malami a nan Kano a cikin wani gidan rediyo yake cewa wata za ta iya yin aboki ko amini shin haka yake kuma wannan wannan wannan wannan fasikanci ne ai yaya za a yi mace ta yi aboki ko amini namiji matan manzan Allah akwai masu tsarkin su akwai matar da ta kai tsarkin matar manzan Allah a matsayinta na sahabiya ko matar annabi matar annabi wadda ta samu tarbiya a hannun manzon Allah Allah ta'ala ya ce idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab kar a samu haduwa kai tsaye tsakanin matan annabi da sahabban annabi magana ce ba ai take tsakanin matan manzon Allah da sahabban manzon Allah lalle a samu shamaki ha kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min janabibihinna وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها aka zo aka kirga waɗanda aka yadda a sami wato ainihin su iya ganin adam matarka ka zai iya ganin adanka ko ba zai gani ba ka zai ga adanka za ku fita yawo tare da aminanka? za ku tafi za ku zo ku yi fira tare da aminanka? to idan wannan shine ma'anar amintaka ban saba jin magana ba ko ma wani malami ne da ya faɗa wannan yana kira ne zuwa ga ayi a rika yin fasikanci Allah ya kiyaye eh wannan ba daidai bane Allahu a'lam eh amin to zo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah